من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik har yanzu muna nan a cikin babun nida wato wanda muka faro karatun shi a satin da ya wuce amma lokaci ya riske mu to insha Allahu kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa ghayru mandubin wa mudmarin wa ma' يا مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر آذله وابن المعرف المنادى المفردا وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا على الذي في رفعه قد عهدا وانو انضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددا وليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافى والمفرد المنكور والمضافى وشبه هنصب عادما خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من ونحو زيد ثم وافتحن منه نحو أزيد بن سعيد لا تهن نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يل الابن على ما والضم إن لم يل الابن على أو يل الابن علم قد حتما أو يل الابن علم قد حتما واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ اللهم في قريض والأكثر اللهم بالتعويض وشذ اللهم في قريض نعم to mala ya fara mana bayani a satin da ya wuce game da munada ya إما أن يكون مندوبا أو مضمرا أو مستغاثة معنى كوري كسن شي مندوب وانت كيكي قوناني وزيدا كوكما مستغاث wanda kake neman agajinsa ya la zaidin misali akbil ko a ko kuma ya kasance mudmar kaman ya iyaka qad kafaituka sharra kaga uku na ajiri mudmar ya iyaka qad kafaituka shar wannan bamiri ne ka kira ko kuma mustaghath ya la zaidin sa'idni taimakon shi kake nema don haka lamuna anan sai ta zama harfu jar muna fahimta ko kuma a wato eh, almandub wa zaida wanda kake son su kake kira to in ba guda uku nan ba a halayyan nan guda uku ba a cire harfin nida amma a wani munada wanda ba shi ba kana da zafi in ka so ka cire in ka so ka bashi misali kamar ce abdullahi sa'id ne asalin magana ya ne ya abdullahi sa'id ne rajulu aqbil alayya asalin sa ne ya rajulu aqbil alayya to abinda ba waɗancan uku ba in ka samu kana da zabi ka tabbatar da harfin nida ko kuma ka share harfin nida mun fahimta shine ma da yace wa ghairu mandubin abinda ba munada mandubi ba kamar wa zaida wa mutmarin munadan da ba zamiri ba kamar ya iyaka wa ma ja mustaghasan abinda bai kasance munada mustaghas ba kamar ya la zaidin sa'idni qat to sau da yawa ko kuma a wani lokaci yu'arra ana iya tsaraitar da shi daga harfin nida da kalmar ari oriyan Falama ka san wannan magana an fahimci wannan sai ce wa za ka fismil jinsi wal musharila qalla amma idan ka tashi cirewa a abin da yake ismul jinsi ne da kuma wato eh, ismul ishara to cire harafi a wurin qalil yakan zamo da karanci an fahimta kamar misali sun ma'antum ha'ula'i asalin sa ne sun ma'antum ya ha'ula'i an fahimci nan kamar ismul jins ya lailu atil ya kai dare ka tsawaita ya kara nawwimni ya gyangyaɗi sani bacci wannan ismul jins ne saboda gyangyaɗin mai tsawo ne a'a eh, gajere ne shi yasa ake shi ismul jins duk abin da zai shiga ciki lailu zai shiga ciki daren gajere ne ko ko a'a mai tsawo ne mai tsananin duhu ne ko ko mai farin wata ne don haka shi zaka ce da shi ismul jins to a waɗannan wurare guda biyu ya yakan zo da ƙaranci shi yasa wani mai hikima ke cewa zar'aiwa'an falaisa ba'da ishti'alir ra' شيبا إلى الصبا min سبيل zar'iwa'an bi ma'ana ya zar'iwa'an za a wurin nan ismul ishara dan can baya mun karanto bi zali mufradin ashir bi zi wa zi ti ta ala al unsa tasir da haka za yani ismul ishara mun fahimta amma kun ga nan ya cire harfun nida sai ma da ce qalla to amma cire harfun nida a wuraren nan guda biyu yakan zo kaɗan ne mun fahimci wannan sai ce wa man yamna'ahu fansur adila amma wasu malamai suna ganin a'a baya halatta a cire harfin nida a cikin ismul ishara da kuma ismul jins mana ce to man yamna'ahu don mutumin da ya hana ya ce a'a ba za a cire din ba to fansur adila duk wanda zai faɗa da shi to ka taimaki wanda zai fada da shi ma'ana wane ne ke wace magana ce ke na malai karkata a sanar da kyau wasu sun ce kada a cire sai ma da ce wa na aho duk wanda zai hana cirewan fansur avila to kai ka taimaki wanda zai yi fada da wanda zai hana cirewa Eh. eh, ba na ya halatta cire kira eh wanda ya ce ka a cira to wanda ya zo don ya faɗa da shi to ka taimaki wanda zai faɗa da shi ma'ana da ya cire wanke nan a cire nan malaya <laughs> wa man yamna'ahu duk wanda zai hana a cira ya ce ba a cirewa a ismul jins da ismul ishara fansur avila to duk wanda ko zai yi gaba da shi ya yi fada da shi ka taimaki wanda zai yi fada da shi eh, a eh, shi ya hana cira to in ko za a yi fada da ni akan na ce kana ce ma'ana kenan kai kana fada da ni akan mai gina eh, to to kai a taimake ka kai <laughs> mun fahimta asalin al'adlu al'adlu ba asalinsa hasada amma al'azlu bizza asalinsa shine hafsul mani yani mutum lokacin da zai inzali sai ya ya fita shine azlu a can yaren hadisi amma al'adlu asalin shi hasada malan a'adila قد min من خلقي a أجود لأقوام وإن ضنن إيه مو فهمت طيب sai ma da yace to almunada ya kasu kusan akalla gida biyar akwai alamul mufrat kaman ya ibrahimu akwai nakira maksuda wacce kake nufi ya rajulu is'ad sannan akwai nakira ghair maqsuda yanki na uku kenan sannan akwai munada mudaf sannan akwai munada shabihun bil mudaf jumla mun samu nawa kenan biyar to da halan mufrad kamar ya ibrahimu da nakira maqsuda kamar ya rajulu waɗannan guda biyu ana musu bina'i ne اي da ka ce munada مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أدعو رجلا أو أنادي رجلا مو أنت إيش يا إبراهيم يا يحيى يا عيسى إني متوفيك يا موسى إني اصطفيتك على الناس دوكا وانا مناداني علم معناش سونا مهم انت مفرد معناش قدا ديا تو انك تاشي رب ذاك يا حرف النداء إبراهيم منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب مفعول به بفعل محذوف وجوبا takdiruhu ad'u ibrahima ko kuma unadi ibrahim amma baka so ka ce ad'u din dan jumlar ta yi tsawo sai kawai shortcut kawai kace ya ibrahim mun fahimta wannan to da nakira maqsuda da alam mufrat dukkan su yubnani ana musu gini ne muna fahimta kuwa alama yurfa'ani bihi akan abin da ake musu rufa da shi misali kamar suna in ya kasance mufrad ne ana mai rufa da menene da damma to shi ma ka gina shi akan damma yadda ya zo don haka zaka ce misali eh, ja'a ibrahimu ko ra'aitu ibrahima marartu bi ibrahima muna fahimta to da haka tunda ana masa rufa ne da damma a halin nida'i kai gina shi akan damman nan da aka san shi da ita muna fahimta kuma ne sai wani ce na wow ah. a akan gamma dai ai shi ma bi masabat al'alam ne kaman alam ne shi ma yawa shi masu bilfat eh kaman ya gulama khamisin misali kaga mutuwa. da haka sai ka ce yawa gulam munada mansub munada mudaf mansub wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhir sannan khamis mudaf ilayhi majrur bil kasr muna fahimta wa ibn al mu'arrafa ka gina munada alam mufrad al mufrada wanda yake guda daya على الذي في رفعه قد عهد akan abin da dama can an riga an saba da gina shi a kai ba san kwana fina ba yawwa mun ci a alam munada mufrad ana gina shi akan damma to don haka in kai mashi nida'i ka gina shi akan abin da ake gina sa a kansa babu sauyi to ai shi ne muka kaddara ya ibrahimu ya حرف نداء إبراهيم منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نفس مفعول به لفعل محذوف وجوبا قدرا ابن ده يبقى كاغني muna to yanzu mun ji abin da yake mu'arabi ne to abin da dama asalin shi kuma mabniyun ne fa sai ba da shi to babu tashin hankali a ciki idza kana aslu lismi mabniya asalin suna in ya kasance mabniyun ne sai kuma ka shiga mashi da nida to yanzu ka jaddada sabon gini kenan idan asalin suna ya kasance mabniyun ne sai ya zamana ga kuma harfun nida ya shiga masa to ya zamu sai mana to ba matsala yanzu abinda zaka kadarta sai ka ƙudarci cewa ka sake jaddada wannan bina'in misali ka kama rama mudari'in sai ya mu ce rumi kai zan ce anta tarmi anti tarmina mu fahimta to in ka zo anan tarmina ya'un anan ya'ul mudari' ne ko ya'ul mukhabba to ina ya'ul mudari' to kaga dai ana nan da aka share ta sai aka kawo wannan kuma sai aka kadarci cewa kaman tana nan mun fahimta kuwa eh mana ai an ta tarmi ga ya'un din nan ta bayana anti tarmina ya'un nan ya'ul mukhabba nunun kuma a can ai shine alamul mudari ko haka bane to ina ya'ul mudari wacce aka same ta a cikin tarmi anta ina take malam ya kuma zalimi yana zuwa kusa filin mai an ta tattarni na anan ba muna kaddara in muka ce taru mai fiyar mudari marfu ko wa alamatu rafi dammatul muqaddaratu ala al mana min zuhriya shakal ko bi ma'ana daf shakal anan ba nauyi ba ma'anan shi daf to aliya anan ai ita ce alamar da aka kaddara wa mudari to anan cikin tarmina ina take shi ne bayanin da muke to amma kaga mun wato ali ne ya ga ali ma'ana da muka share ta ita wancan sai muka sake kawo ya'ul mukhataba sai muka kadarci dai wancan din kamar tana nan to shi ne abin da zamu yi anan idan suna ya kasance mabniyun ne aslan sai harfin ne da ya shiga masa to shikenan sai mu kamar mun jaddada ginin ne misali kamar haza kaga ha tambayi za ismul ishara mai kake cewa mabniun ala sukun fi mahalli raf'in bi mubtada to in kace ya hadha kaman ka jaddada ne sai kace ya harfu nida ha tanbi za ismul ishara mabniun dai har yanzu ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'lin mahdhufin wujuban ma'ana kaman ka jaddada ne mun fahimta to amma alfarq zai bayyana akan sunan da zai biyo masa in na ce ya hazal aqilu kuma na ce ya hazal aqila za ka iya ce ya hazal aqilu za ce ya hazal aqila duk kowanne ka ce dai a matsayin shi wannan mausuf al'aqil din sifa to amma alfarik abin da ke bambantawa al'aqilu idan ka bi lafs in ka bi zahirin lafazin saboda ai al-aslu fil munada albinau. binau in kace ya kana yace to bari fito da abin karara zaka ce ya ibrahimul aqilu in ka bi lafazi sannan kana ce ya ibrahimul aqila in ka biwaye mahal saboda mahal ibrahim wane ne nasu a ah, ba badala ba ba wasu dai eh, abin sifa yawa yawwa mu fahimta don haka ya ibrahimul aqilu in ka bi gundarin lafazinsa ya ibrahimul aqila in ka bi mahalli saboda ana a cikin irabi kana cewa ne maf'ulun bihi li fi'lil mahdhuf an fahimta to mahall an fahimta to mahall kenan to shine ma nace wan win dhimama ma banau qabla nida wato ka kaddari shigan ma banau qablan nida abinda ya kasance mabniyun ne kafin nida'i kadarta shi a yanzu shi ma wal yujra mujra eh, fi bina'in juddida to a gudanar da shi magudanan gini kaman gini ne da aka sabunta eh ma'ana kamar wani gini ne da dama yana nan sai ka sake yabe mashi jama'a to yanzu kun san mun ce daya ya kasu gida biyar akwai alam mufrad akwai nakira maksuda dukkan su mun ce mabniya ne amma guda uku daga ciki nakira gir maksuda kaman ya rajulan aqbil in kana gina wani mutum da yake koma waye kaman a ya rakiban imma aratta faballighan a yara kiban kaga na kira shi garba don ba wai mutum yake kira wanda ya sani ba don ma wanda ya hau din a yara kiban imma aratta fa balligan nadama ya mirna jirana Allah talaqiya to a yara kiban nan na kira shi garba to na kira shi maksuda mansuba ce ta ɗaya kenan sannan munada mudaf kaman يا غلام خامس كذا مضاف نيدا مضاف إليه ده كان كده كده يا نداء حرف نداء غلام منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خامس المضاف إليه أم انت سينا أكو منادى شبيه بالمضاف كمان يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا kaman ya akilan lahman ya bagiyan sharran to kaga shi ba ba ne amma shabihun bil mudaf ya so yayi kama da saboda an datse shi kuma an kaso kana yame da shi mudaf ba mun ce ya akilan lahman ba kana ce ya akilan lahmi ba mun ce ya tali an jabalan ba kana ce ya tali al jabali to amma sai aka datse shi sai aka ce ya tali'an jabalan don haka sai zama mulada ba dai mudaf bane amma shabihun bil mudaf muna fahimta mana ce wal mufrad al mankura wal mudafa al mufrad nakira غير مقصودة نكرة غير مقصودة والمضافة da munada mudaf wa shibhahu da shabibi ne insib adiman khilafa malam kai masu nasu ba kana mai ran sabani ba wanda zai sabani da kai akan wannan kai haka adiman khilafa kana mai rasa sabani ba za mu yi sa'in sa da kai ba in ya kasance munada mudaf ne munada shabih bil mudaf nakira ghair maqsuda to malam

ba na ce suna mabniyin ba ya ce idan suna ya kasance asalinsa mabniyun ne sai kuma ya haɗu da harfin nida to ya zama wasa sai ce to ba wani tashin hankali ka jirga da ginin nan da ka same shi a kansa shi ne na kawo misali da rama yarmi sai da ce kama rama yarmi ai kaga yarmi zan ce an tarmi ko amma anti taumina to ina ya'un din nan na shi ile sai kai kace babu sai ce to kaga kaman ali ne yaga ali ma'ana mun share ya'un ne kuma muka kawo ya'un don haka wannan ya'un ta tsaya a madadin ababe da guda biyu ya'ul mudari in can da muka share ta kuma at the same time ya'ul mukhataba to shine abinda muka yi a ya haza dama akwai gininsa a kan sukuni sai muka sake yabe. mun fahimta to amma yanzu tunda yaɓe ya shigo za mu ɗauki kamar wancan ginin nasa baya na sai muka jaddada wani ginin kamin ci magana to yanzu malam sai kawo mana wata ƙa'ida sabuwa idan ka ce hamis ibn sa'idin kaga khamis alam ne sa'id alam ne to yanzu maganar da muke so mai akan ibnu menene hukunci idan ibnu suna ya gabace shi kuma suna ya biyo shi duka alam duka alam suna amma alam na mutum ya gabace shi sannan kuma suna ya biyo shi na'alam sai malam ce to in haka ne a shi suna munada ɗin kana da fuskoki guda biyu kana iya ce ya khamis ibn sa'idin kana kuma iya cewa ya khamis ibn ya khamis ibn sa'idin wato shi khamis din shine munada kana da fuskoki biyu a cikinsa. sa imma raf wa imma nasb ana fahimta kuwa amma sharaɗin suna ya gabaci ibnu suna ya biyo ibnu to in ka tashi sai ka ce ya khamis subna sa'idin khamis ana yazo da me damma ko kuma ka ce ya khamis subna sa'idin ana yazo da me kana da zabi wa ayyan ma kana kuma duk yadda abin yazo shi ibnu anan wato kana iya rabin shi mausuf abinan sifa ko kuma kai rami shi bada don kullu ma saha an yu'raba badalan saha an yu'raba atfa bayan illa fi halti wanda za mu yi su a gaba insha Allah don haka amma sharadin kenan ya khami subna ko ya khami sabna mun fahimta kuwa yawa da haka in ka tashi yanzu ce ya harfun nida khamisu munada ala mufrad mabni ala dam fi mahalli nasb maf'ul bihi li Filin ma'zuf wujuba taqdiruhu ad'u aw unadi wa huwa man'ut ibna na'tun tabi'un lahu wa huwa mudaf sa'id mudaf ilayh muna fahimta mana cewa nahwa zaidin dumma waftahanna min نحو أزيد بن سعيد لا تهن ونحو زيد kaga misalin kaman zaidu a misalin da zai zo gabanka domma malam kai masa domma waftahanna in ka so kuma kai mashi fatha min nahwi kamar yadda ka ce a zaidu sa'idin zaidu ana yazo da me na shine dumma yawa shine dumma waftahanna sai ka ce yaya a zaidabna sa'idin la tahin karka yi rauni wala tahinu fi ibtigha'i al alwahnu muna fahimta malamai amma kada manta ba sharadin an yasbiqahu alamun wa an yatba'ahu alamun suna ya gabace shi na mutum ba wai suna kowane iri ba sannan kuma suna ya biyo shi ah, to tun da rashi an sabu kuma sharadi ne to ya za ya zaka ce da shi malaya in ba za ka yi ba idan wani suna ya biyo na ba alabi sauri na muna tafi saurikum ta fala <laughs> yanzu ne wannan an gane to na. inda nan ba ne shi ya za ya rana shi mabniyun ne azaidabna eh azaidabna anan shi ma mabniyun ne mabniyun ala alfat fi mahalli يا خامسة خامسة منادى علم مفرد مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا قدر أبن دزوج يكتمه wa huwa man'ut shi ibnu shine na'at ga tambayan kamala to me ya hukunci in ya zamana ba alam na mutum bane ya biyo koko ba alam bane ya biyo baya ya ce to in ko ba haka aka samu ba to baki ɗaya kawai shi munada ya kasance da damma na ya koma asalinsa eh ya koma asalinsa na kamar ya eh a haka haka zamu yi haka zamu yi ah, ba mana ya ibrahimu muke ta koya ibrahima to amma ko fi ba halli da yake <laughs> mu bai ta misali kamar ya gulam ibn khamisin kaga khamis alam ne amma gulam ba a ah, shi ba alam bane eh ba alam bane don haka alam bai gabace shi ba amma kuma alam ya biyo shi kai tsaye ya gula mubna khamisin amma shi ibnu yana nan da nasbasa domin shi ya tabawul mahal ai ba shi aka kira bai gulamu anan eh ya bi mahallinsa tunda mahallin gulan ba maf'ulun bi bane da wal aslu fil maf'ul la yakuna marfu'an ko mansuban mansuban to da haka ya bi mahallinsa an fahimta to ko kuma a'a misali ka ce menene ya khamis subna akhina khamis alam ne amma na yawa amma kuma ibnu ba alam bane bi shi ya khamisubna akhina alam ya gabace shi amma ba alam bane bi shi sannan kuma a can ya gulamubna khamisin alam ya bi shi kuma ba alam bane ya gabace shi to a wannan hali kai tsaye wannan don yi masa dan maka huta na shi ma inda aka samu sabani bai bi alam ba alam bai bi shi ba to ka huta shi da kanka mai da shi asali muna fahimta wadammu illam yali libnu alaman malam ya kai damma ma munada idan ibnu bai bi alam ba aw yali libna alamun ko kuma alamun shi bai bi ibnu ba qad hutima wannan wani abu ne da aka wajabta kana ala rabbika hatman abun nan da aka wajabta shi kenan an ji misali ya gulamu ibn khamisin ya khamisu ibn akhina shan da na an samu sabani da aka to kai kai gamma ka huta ka huta shi da mutane su masu huta muna fahimta kada ku manta mun ce almunada al'alam mufrat ana mishi bina'i ne to amma mala idan kunci kunci yayi kunci kamar a cikin waka kana iya masa nasu ba kuma kamar tarwini ka kama ya ibrahimu ai ba ya ibrahimun ake cewa ba ya ake cewa ya ibrahimu in kunci yayi kunci kamar cikin waka kana ce ya ibrahimun ko kuma ya ibrahiman an fahimci wannan wani mutum ana kiran shi mataf sunan shi mafas sun yi takara neman wurin wata sai wancan wato sai ya kasa shi matar sai ya kasa wancan mutum muna fahimta to sai shigo garin da ainihin wannan yarinya aka ta yaure sai ce salamullahi ya mafarun alaiha walaisa alaika ya mafarun salamu eh in ka je ka isar da gaisuwa amma kai dai la alaika salam to mahallu shahid salamullahi ya matarun kaga munawwan nan sannan kuma marfu to in in haka ya faru a cikin waka ko kuma ka kira maka ce salamullahi ya mataran alaiha kana iya yi amma bi sharti an yakuna an takuna mutarran in ittirari ne baka so kafiya ko kuma baka so wazin ya karye to da haka sai kai wannan eh eh ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا قد وقد كالأواقي ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا عدي أصلا كده أما سبب الابتراع كاغانا يا نصب شيء kuma ya mashi tanwini kuma shi kenan duniya ta zauna lahiya <laughs> muna fahimta malamai mana ce wadmum awin sip malam kai zama ko kuma kai ne nasba matararan nuwina abinda kunci ya sa kai mashi tanwini matararan nuwina abinda kunci ya sa kai mashi tanwini mimma lahu istihqaqu dhammin buyyina cikin ababen da dama asalinsu don ma ne suka cancanci a yi musu wato bina'i ne ya kamata ya musu su ne waye da waye alam mufrad da kuma na kira wace ce maksuda wato haka ya faru ka ce ya lankaci ka ce ya rajulun shikenan ka huta mu ka huta shemu muna fahimta sai ma ne ce to idan nida'i ya zo da munada ba a haɗa harfin nida da al sai a halayya guda biyu fismil jalala kamar ya Allahu kaga akwai alif da lam wannan kana iya haɗa nida ya'un da kuma alif da lam ya Allahu E ko ya Allahu ka zo da ita hamzatu waslin ko hamzatu qat'in kana iya yi ya Allahu qat'an yallahu waslan kana iya amma bai dace ka ce ya rajulu ba za ka faɗi haka ba muna fahimta to amma ismul jalala kana iya haɗa ni da da ainihin alif da lamun ko kuma aljumalul mahkiya in misali kamar sunan mu ta ce arrajulu muntaliq shi sunan shi kenan kaga jumla ce amma mahkiya arrajulu muntaliq to wannan kana ya cewa ya rajulun muntariq aqbil ko hayya alayya ko ilayya ko halumma ilayya saboda jumla ce makiya shi an tashi sunansa haka aka ji mun bai to in ba wuraren nan guda biyu ba malam ba a hada harfu nida da kuma alif da sannan kuma a cikin allahumma ba a hada ya'un da alif da lamun da domin ita mimun din nan iwadun an harfin nida iwadun an ta zo ne a madadin harfin nida don haka ba za ka ce yallahumma ba ba za ka ce ba shi yasa muka ce qulillah kaga asalin sa ya allahumma ne ay qul ya allahumma malikal mulk a inda zaka gane cewa akwai harfin nida a wurin da yace qulillahumma sai ce me ya malikal mulki asalin sa kenan mu mai da to da haka mimun dinnan tana zuwa ne iwab an harfin nida don haka ba za ka ce ya Allahumma ba sai dai fa a cikin daruwa shari'a kun san a can dama duk wasu abin nan jayis eh inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma eh wannan waki ce eh to anan masha Allah ma a cikin magana dai salima ba za ka faɗi wannan ba inni idza ma hadathun alamma aqulu yalla humma yalla humma sai ma nace wa bi qirarin khassa jam'u al a cikin kunci ana iya keɓance nida harfu nida da kuma al a cikin kunci illa ma'allahi amma a cikin ismul wa mahkiyil jumal da jumlolin da aka hakaito wannan babu laifi ba sai ka kuntata ba ba sai cikin kunci ba amma in ba nan ba hussa bittirarin jam'u al an an an hada ma'ana a cikin kunci ya halatta ka hada harfu nida da kuma alif da lamun a cikin kunci illa ma Allahi sai dai in ismul jalala ne wa mahkiyil jumal da kuma jumloli da aka hakaito مو بعيدة والأكثر اللهم بالتعويض إن أنت عوض شيني سوي اعتاض يعني استبدل يا canza ba shi bane akwai wani tarwi da kuke tawhid iwat a can baya akwai kuma maddul iwat ko ya yake ne ba shine kama wa kana Allah ghafurur rahima asalin sa ghafurur rahiman iwadun an me an tanwi amma sai ce wa kana Allah ghafurur rahima mun fahimta to sai ce wal aksaru allahumma bitawidi kaga mafi yawanci a cikin allahumma wato mimun takan zo ne a madadin ya'un wal aksaru allahumma bitawidi mafi yawanci mimun wato takan zo a madadin ya'un ne ana fahimta kuwa ba fahimta ba ma'ana ba za ka haɗa ya'un da alif da lamun ba yawa shi sa ita mimun ana kiranta al-iwad an harfin nida wato ta zo ne a madadin ya'u shine ce wal aksaru allahumma bitawidi yani mafi yawanci mimun takan zo ne sauyi a madadin ya'un wa shadda yallahumma fi qaridi amma kuma yallahumma fi qaridi a cikin waka shadda an keɓance shi qarit ma'anar shi waka eh share mun fahimta to alhamdulillah ina ga sai tambaya ina akwai na na ba da eh to ai al la abu sananne ai ba ba kuma sai an saka sanar da shi ba kamar me eh eh in an sa babu laifi amma al-aslu tajarruduhu an al-ma'rif asali ya kubuta daga alif da lam saboda shi ko ba a sa mishi ba da ma sananne ne bayan haka shi suna wajen da aka sami mufrad kuma an yi ba misali na khamis bin kenan me yake zai bi da haka shi kenan shi bai ɗau tsaba ka a taya madidi da shi a a ah, ka kaza ka ah, shi ya takaitu da inda aka aje shi na sai wajen sunan mujarrabi na idan na da sa na sai na kamar yakan kasance wani lokaci ko zama khabar mubtada da mahzu ko kuma zama mubtada a ne wanda khabar su sai kada misali yahya yi ali sai in ce khabar mubtada da mahzu tahdidu ismi yahya eh ba ba shi in dai kana da mafita da zaka tsere ai shikenan in dai ka rike wata gaba da zaka fita shikenan in inda ka rike mutan ai eh. idan na kawo da din na ka sifa ce ta suna ta ta baya yahyan ba eh, eh? ai ism din ba ruwanka zai zama khabar kuma huwa mausu shi wannan sifa lahu na sifa kawai ita zai zo khabari babu takadir da ga baki ta misali kitabun mubini idan na zo kitab na cikin rubutar ilmakon zama kama shi mubini ai sifa shi? na ba zai yi ce masa khamar mudra mawwana sai na ta dani أي ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا tsoron karatu mu ci balaya ka manta shi yani nakira tana iya kasancewa mubtada kai tsaye in an samu musawirat abubuwan da za su iya mai ta haka din kamar bakaratun takallamat sai ne ya kai magana a kaga dole za mu yi bukatar ya take to musawwir ne idza kana shay'an yulhilu al in abinda zaka yi magana da shi abin A zai dimo da hankali to akwai musawwika kusan 40 kitabun mufidun to na na zai mutum

a magana da farko na daga ce yana zama sifa ne na da haɗaɗin misali na na to a kan hukar lahu in sifa ne na girma tabi ne wannan mutar ba wannan motsu ɗin sifa na na ya da misali na na na to a kan hukar a irin wannan zai iya ruwa in kaddara shi a kuma ɗin khabar na ah, yau na khabar ai shi ba zai zama khabar ba saboda shi ai ma'arifa ne وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي أي شيء علم معرفة نشي ده كنسا ده هكا يحيى ابنه ها ما كتش يحيى ابنه يونس أي يحيى أنا مبتدا يعني هو منعوت shi karan kansa da haka bai bukatan kadar wani abu don shi ma'arifa ne kuma mubtada ne qaddar ma tasha ya ibn yunus hada يحيى بن يونس جالس يحيى بن يونس قائم متعلم دكة قدر أبنى كشف قرية كشف in kuma ka so din shi ma kana ya shi ya zama ismi yahya ibn yunus sai zama khabar amma dai duk ba dai zai fita cikin wancan networking da muke magana ba wa huwa mal'ud wannan na tabi'un lahu wa huwa mudaf shi kuma wancan المضاف اليه زي الزما كده شما خبر المبتدا المحذوف تقديره ابي akai kai wala to ai wala ka da zarawa ba ai kawai ka wuce mu مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر بيقال لهم ممنوع من الصرف <laughs> عليكم السلام كلام مهم نعم <laughs> عليكم السلام كلام مهم نعم الفتحة الظاهرة على أخيه kamar ka ce ne ya manta akulun lahma a ah, ba za ta yi aiki na abin gaba saboda akilan munada manso so wa alamatu nasbihi fathatu zahiratu ala akhiri kuma idan ka so kana iya ce munada mansubun bi fi'lin mahzuf تقديره akila آكلا إيه سنن آكلا دين اسم الفاعل يعمل عمل الفعل

to ai kira da cewa ya mutu mubari yani lamul fi'l ko kuma lamul kalima خلاص ياوا نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك